A ƙarƙashin wannan ƙudiri da shugaba Watara ya ayyana a yayin taron manema labarai na haɗin gwiwa da Emmanuel Macron na Faransa, ƙasashe takwas na yammacin Afirka renan Faransa mambobin ƙungiyar Iyomowa sun yanke shawarar jingine takardar kuɗi ta sefa daga watan Yulin baɗi domin su amfani da takardar ECO, Wace ainihi ƙungiyar ECOWAS ce ke jagorantar shirin samar da ita. Matakin da masana tattalin arziki irin su Dr. Soli Abdullahi ke ganin sa tamkar wani zagon ƙasa. Ita faran shi ita ke yin zagon ƙasa tana hanawa saboda akwai ƙasashe dewa kamar ƙasa goma sha uku cikin ƙasa goma sha bakwai. Dukkansu shi suke bi horon shi take sarrafa ta hiyar tattalin arzikin su. Sai zamanto kenan horon shi in ta bari aka bugu wannan eko ga yadda ake son a tsara shi to ita ƙaryar ta ƙare. shi yasa ta ce to yanzu game da wannan na cewa ba a ƙaunar kuɗin horanshi shi ya ne horanshi za ta ta hudo min wata hanya kuma wadda za ta cewa na bar ku amma ina hangen ku wannan sabon tsarin da shugaban na Cote d'Ivoire ke shirin shimfiɗawa na iya zama barazana ga sha'anin tattalin arzikin nahiyar Afirka baki ɗaya, in ji Abdulkadir Isa Usman na ƙungiyar masu kyamar takardar kuɗin sefa. Donc, on ne peut pas s'en sortir avec cette euh, manière de, de mettre euh, en exercice la monnaie du coup. Ya ce wannan wani mataki ne da ka iya da baibaye ayyukan fitar da kayan sayarwa daga Afirka zuwa sassan duniya. Saboda haka idan matakin canzawa sefa suna ya tabbata, tattalin arzikinmu na cikin mugun haɗari. A Faransa ne ake sa ran kafa injinan buga takardar kuɗin na eko, sannan ita ce za ta kasance uwar ɗaki ga ƙasashen da ke ƙarƙashin wannan tsari. Lamarin da ya sa ƙasashen da Birtaniya ta yi wa mulkin mallaka suka fara nisantar da kansu da wannan yunkuri in ji masana. Yanda Faransa take mallaka arzikinmu don wai an sauya sunan Faransa fa an maida shi eko. kuma can daga wani waje bangare guda an ce kuma eco shine zai zama kuɗin wato kasashe na bai daya na e-, ecowas kawai haka nan uh, nigeria da ghana ba su yarda da wannan kenan su ba su yarda da karin tattalin arzikin su da kishin kasar su su yarda su zo shiga cikin wannan dirba-dirba ta banza ba yayiwa babu wani shugaban ɗaya da ɗagun namuwa babu kawai abin da gwadi shugaban kasar Cote da Macron suna magana ana tabi an kare shi kenan kenan wannan ma tana yiwuwa a ce ya yaudare su ne ka san yadda harkar diplomasiya take ba su iya fitowa su yi magana su ce gashi gashi jami'in fafutuka abdu alhaji idi na kungiyar fscn na kallon wannan tsari a matsayin wata hanyar raba kan kasashen afirka ta yamma da nufin cimma wata manufa ka san a turanci ne ake cewa divise premier ne shine faranshi ta yi amfani da watara kuma a wanga lokacin da ake watara shine shirgaba mai ci na kasashen nan takwas sai suka yi amfani da matsayin nashi da shi din sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger